وصلنا بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ranar asabar wadda ta dace da goma sha takwas ga wata ramadan shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina kuma ita ce rana ta bakwai ga wata na uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida ba annabi isa a wannan majalisi namu mai albarka inda muka saba gabatar da darasi a cikin tafsirin alkur'ani mai girma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 a cikin wannan sura mai tarin albarka suratu ghafir fadin Allah ta'ala wala qad ja'akum yusufu min qablu bil bayyinati na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات الآيات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يذل الله من يشاء كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار الله جل وعلا يا كتاب باب labari ne akan wa'azin da shi wannan mummuni na fadar fir'auna ya ci gaba da yi wa fir'auna da mutanensa a waɗannan ayoyi allah yana ba mu labarin yadda ya tuna musu baya wai bahaushe ya ce waiwaye adon tafiya saboda haka idan mutum yana tafiya baya waiwayawa to ganshen ta matsala ta biyo ta baya kenan ko wannan aya ubangiji mai girma ɗaukaka yana ba da labarin yadda ya tunatar da su su tuna abin da ya faru a baya a tarihin su ta yadda ubangiji ta'ala ya taɓa aiko musu manzo su mutanen bisra na wannan lokacin ba wai annabi musa bane ne kaɗai manzan da allah ya turo musu a'a ai kafin sa allah ya turo musu annabi yusuf alaihi salam wanda kowa ya san tarihin annabi yusuf da kaddarar da ta kawo shi garin misra da irin gwagwarmayar rayuwa da ya sha karshe kuma allah ya ɗaukaka shi a cikin garin misra har ya ba shi mulki to shine allah ta'ala yake faɗa akan harshen shi wannan mummunin bawa wala ƙarja a kun yusufu min ƙablu bil bayyana kuma lallai haƙiƙa wallahi yusufu ya zo muku min ƙablu tun kafin zuwan annabi musa alaihi salam bil bayyana da hujjoji mabayyana wanda ya ta gwagwarmaya ya yi ta da'awa a cikinku ya ta ƙoƙarin nuna muku muhimmancin bin allah da kiyaye dokokin allah da illar da ke cikin shirka da bautawa Allah amma bai zai faru fa ma fi shakkin ba ku bushe ba kuna cikin shakka ma'ana ba ku sami yaƙini ba ba ku yi imani da shi ba haka kuka ringa yin shakka a kanta ba ku yi imani da shi ba min ba ja a kun dangane da abin da ya zo muku da shi kuka ringa ta baba kuka ce ba za ku yi imani da shi ba annabi yusuf ya samu sauki a wajen ku kun haƙura kun jure ma da'awarsa duk da ku imani da shi ba saboda mulkin da yake da shi ka san lokacin da kake da mulki ko kake da yan kudade a hannu to a nan lokacin wani ko ba dan Allah ba sai ya ka ina ba ta mun gana nan da zarar Allah ya baka to kowa sai ya aje bambance bambancen da ke tsakani don kowa ya zo ya lasa ya amfana mun gane wannan to saboda haka su ma mutanen Misir na wannan lokacin ba su imani da Annabi Yusuf ba amma sun bar shi akan addininsa sun bar banu isra'ila da yancin addinin su saboda nasu yana da bakin fada a saboda nasu yana da mukami a hannu sannan shi kuma ba su cutar da shi irin yadda suke cutar da annabi musa a yau da ake ba da labari ba ba don komai ba saboda shi ma yana da wijaha ma'ana yana da bakin faɗa a yana da karfin fada a kuma yana da girma a wajen sarkin garin na wannan lokaci da ka in manya suna tare da kai to ai wata matsalar ta fi karfin ka mun gano wannan ba wanda zai zo ya takura maka ta fi karfin wata matsala din to shine abin da yake faɗa musu anan ba ma zuntun bi shakkin min ma a kulli ba ku gushe ba cikin shakka dangane da abin da annabi yusuf ya zo muku da shi hatta iza halaka har zuwa lokacin da shi annabi yusuf ajali ya riske shi ya rasu kultum a lokacin da sai kuka ringa fito da mummunar aƙidar ku a kansa kuka ringa zaginsa kuka ringa murna da mutuwarsa har kuke cewa lai ya ba'atha Allah min ba'dihi rasula shi kenan mun huta a bayan sa Allah ba zai kara aiko mana manzo ba dama shi ya takura mana to yanzu ya tafi saboda haka ba za a kara samun wani da zai zo a bayansa wanda zai zo da ta'awar manzanci ba to kuma gashi an samu a bayansa a ba cikin tsafarsa tun da annabi musa yana cikin jikokinsa shine allah ya ce ka zalika yuzillu allahu kamar haka ne allah yake batar da man huwa musrifun duk wanda ya kasance mai israfi shine wuce gona da iri cikin sabon allah sabon allah ma in mutum yana yin shi ranka da har da sauki fiye da wanda zai yi fito na fito ya wuce gona da iri cikin wato ainihin sabon Allah murtabun wanda yake da shakka a kan addini to irin wannan ubangiji ta alafatar da shi Allah ta laka kare mu shi ne a gaba ya ci gaba da yi musu bayanin kuwa ake nufi da musrifun murtab ya ce Allah zina na fi ayatin lai su ne waɗanda suke jayayya a cikin ayoyin Allah bi ghairi sulfanin atahum ba tare da wata hujja da ta zo musu ba haka kurin da molanka suke jayayya da ayoyin Allah a faɗa su kin imani a karanta su karyata in ka ce ina dalili babu kawai molanka ne dan ba su da wata hujja bi ghairi sulfanin atahum shine Allah ce kaburan matsatan inda Allah irin wannan tsana ta girmama a wajen Allah dangane da su ma'ana Allah ya tsani masu irin waɗannan halin baya kaunar su ba zai shiryar da su ba wa inda allazina amanu kuma suna da babbar tsana a wajen waɗanda suka yi imani ba yadda za a yi mutum ya kaunaci wanda yake gaba da addini ne Allah a ƙarshe ce kazalika kuma kamar haka ne ya ba Allahu Allah yake tucewa yake sanya matoshi ala kulli kalbin akan dukkanin zuciyar mutumin da ya zamanto mutakaddirin mai girman kai jabbar wanda yake tsananin saban Allah to duk mutumin da yake girman kai yake saba wa Allah to kullum Allah toshe zuciyarsa yake yi alkhairi ba zai taba shiga cikin zuciyarsa ba Allah ka kare mu mu je ayat وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب دجنان ذكر أولا يتعالى فتوى في ليدي wannan wa'azi da aka yi bai ratsa shi ba yana nan akan bakansa in an bi damar sai zille hagu in an biyo shi hagun sai zille kudu in an yi kudin sai koma arewa saboda haka duk inda za a yi a gaya masa gaskiya to a lokacin shi kuma zai kara fito da munin halin da ya mafi nada Kaji a wancan lokacin da ya masa nasiha shi wannan mumini ai abin da fir'auna ya ce ma urikum illa ma ara ba ku da wani ra'ayi sai abin da na gane muku to kaga wannan abin da ya faɗa da sauki a kan yanzu kuma da aka nuna masa cewa fa an taɓa manzo a misra a baya ba ku yi imani da shi ba wanda ya zo muku ya ce ku bauta wa Allah to tun da an kama maganar Allah to yanzu kuma sai ta addancin ta koma akan maganar tauhidi din wa qala fir'aunu ataki a wajen sai fir'aunu ya ce ya hamanu ya kai hamana ibini ne farhan gina min dogon birni alli ablugul asbab ko na je zuwa ga hanyoyi wani hanyoyi ne asbabar samawati hanyoyin da suke sama tunda an ce Allah yana sama wa mala'iku suna hawa sama din ta arujul mala'ika wa ruhu ilayhi bi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana min Allah zil ma'ariji to ma yanzu a gina mun hanyoyi in je in bi waɗannan hanyoyi din fa asali a ila ilahi musa in je in leƙo wani yaya allah annabi musa ne ke ana ta ce mana allah sa yana sama to ni ai mun dogon bere in je in leƙa bi ido gudu da allah sunna lillahi wa wato kaburi akwai rashin akwai rashin mutunci za ta da wai je tumbal uwar daka mun gano wannan wai wa in ni la azunnuhu ba. dan ni ba ina da san i'm not believe eh irin yanda Allah ya i'm not believe ban yadda ba wa in ni la azunnuhu ba. ni ina da san cewa fa kariya yake ba wani Allah alfahma ya yadda ma Allah yana sama da ya ya ma yadda Allah yana sama a gina masa masu takala ya je gani amma su ka ga shi a rewa ma jahiliya ake da su Allah yana sama ko ba ya sama Allah ta ce wa kazalika buyyina li fir'auna su'u amaliki kuma kamar haka ne aka kawata wa fir'auna mugun aikinsa in ba wanda aka kawata masa mugun aiki ba ina shi ina wannan kalmar ina shi ina wannan kalmar ina shi ina wannan sanyan kan Allah ta'ala ya ce wasu da anin sabi kuma kamar haka ne aka taskace shi ga barin bin hanya ta gaskiya duk wanda yake da irin wannan tabarzancin Allah ba zai ba zai taba datar da shi da gaskiya ba wa ma kaidu fir'auna illa fi sabar Allah ta'ala ya ce kaidun fir'auna bai kasance a komai ba face a cikin asara da tabewa da haka duk abin da ya aikata na kaidi da duk irin abin da ya na sukar addini da kullawa addini dabarar da za a rushe shi to ƙarshe shi ya asara amma addini ya ci gaba annabi musa ya tsira banu isra'ila sun rabota a kansa ina fata mun gano nan. ayoyi na وقال الذي آمن يا قوم <coughs> وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهلكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ما شاء الله wannan mura ta kada wannan ya kamata a saman mata kan buntu ya eh, yi farfe sun kan buntu eh, ya ji kaji kan social media suna ba ka fatawa farfe su ne yaji hmm. sha Allah sai ka ji gobe mura ta kara fitowa ke da da dan shayin na ana to sai ka ka abun sadaka eh an ba shi bara ba an ba shi to na mu kuma Allah ta'ala yake wa qala allazi amana sai dai shi wannan wanda ya imani da mu'minin mutanen aka fir'auna sai ya buɗi baki bai gaji ba sai ci gaba da musu wa'azi sai ce ya kauni ya ku mutane na ittabi'uni ku bi ni ma'ana ku ba abin da nake gaya muku ku yarda da nasihar da nake muku ahadikum sabila rashad domin zan shiryar da ku hanya wacce take madaidaiciya hanya wacce take shiryayya kaga anan yana wa auna raddi kenan tunda shi ma yace ma urikum illa ma ara wa ma ahadikum illa sabila rashad abinda nake nuna muku shine ra'ayi na daidai sannan kuma ba wani tunani da nake da shi illa in dora ku a hanya ta shirya to shine shi ma a nan muminin ya ci gaba da cewa da su wa ma ahadikum kuma ku sani cewa babu wani abu da nake kokarin dora ku a kai illa sabila fashad face hanya wacce take shirya daga nan sai ci gaba da jan hankalinsu akan su gujewa ruɗin duniya kada su yadda duniya ta ruɗe su kuma wannan jan hankali ne a gare su kuma wa'azi ne wanda yake da ma'anar su majiyar kan hanya ba dai yaro ga dai babba in jiya an mutu wa'azin in yau ma haka ake mutuwa wa'azi saboda haka wannan kalmar ta haɗar da su ta haɗar da mu wa'azi ne akan cewa kada ɗan adam ya sakankance da duniya kada ta buɗe shi da jin daɗinta kada ta rute shi da yaudarar duniya ta samu don ta samun da ɗan adam yake a duniya ta ce irin ta duniya in da yi da gaske ya yi ya fashi abin da ya ya fita cikin samunsa ya gina kansa ya gina lahira ba haka samun zai ƙare ba duniyar ba lahira ba mutunci ba imani ba matsayi haka samun duniya yake kaga kenan yaudara ne a cikin haka jin daɗin duniya yake la ta zuma ne sai ka kasance da zaki sai ta kantsara ma ciwo cizon da za ka daɗe kana jinya ba ka warke ba wani ma ba a warkewa har abada to shi sa a nan yake musu da yake musu jan hankali yake cewa ya kauni ya ku mutane na inna ma hadhihi hayatu duniya mata ku sani cewa ita wannan rayuwar duniyar da kuke gani ɗan jin daɗi ne a cikin ta ɗan ƙanƙani ka iya cewa jin daɗin ta ɗan ƙanƙani ne ta fuskar lokaci in ka ƙirga dubban shekarun da ubangiji ta'ala ya ware waɗanda suke zaune a kabari kaɗai za ka gano cewa lokacin duniya ɗan ƙanƙani ne yanzu a cikin mu nan ba za a rasa wanda kakansa ya fi shekara ɗari da mutuwa ba wani ya fi ɗari biyu da mutuwa wani ya kai shekara hamsin da mutuwa ba za a rasa wanda mahaifinsa ya fi shekara hamsin da mutuwa ba wani ya fi shekara arba'in da mutuwa wani ya fi shekara talatin da mutuwa to haka ba akwai wanda yau a duniya baka san adadin shekarun da ya a kwance a cikin ƙasa ba to duk jin daɗin da aka ji kwanciyar kabarin ba ta fi tsaho ba to da ta yasa ba za a yi kokari a gina kyakkyawar rayuwa dan a ji daɗi a kwanciyar kabari ba sai a mai da hankali akan wannan ɗan takaitaccen lokaci na duniya ko kuma ya zamanto shi kan kansa jin daɗin duniya din? shine ɗan ɗanɗani. don duk abin da za ka lasa na jin daɗin duniya ka kula da kyau ɗan ƙanƙanin lokaci ɗauki duk abin da ka ɗauka jin daɗi abinci mai kyau ai shi ma jin daɗi ne ko to yaushe kake jin daɗin sa daga lokacin da ka ji yunwa ne zuwa lokacin koshi daga jin yunwa zuwa koshi ana awa biyu ba awa biyu shi kenan duk daɗin abinci kana koshi ya fita daga ranka in ka ci shi ba za ka ji daɗin sa ba haka jin daɗi ne ɗan ƙanƙani ka ɗauka jin daɗi shine gina ƙaton gida sa masa kayan alatu da kayan sanyi da za su sanyaya gidan a lokacin da ake tsananin zafi da kayan dumi da za su tsumunta gidan a lokacin da ake tsananin sanyi so sai ka ɗauka shekarun da ka ɗauka kafin ka gina gidan a rayuwarka kafin ka cimma gidan zuwa lokacin da ka gina gidan da shekarun da suka rage maka a duniya wanne ne ya fi yawa za ka samu shekarun da kaci a baya sun fi yawa shekarun da suka rage maka a gaban su suka fi kaɗan ga shi ke nan boran gidan da za ka yi ɗan ƙanƙanin jin daɗi ne to ka ɗauki ɗakin ka. awa nawa kwatkwata kake yi a ciki ka shiga in mai bacci da wuri ne ka shiga ƙarfe goma ka fito ƙarfe goma na safe awa goma sha biyu shi ne fanka ɗaya lokacin jin daɗin daga nan kuma fito gwagwarmaya an fito kai sabon rayuwa Ka ta kwatanta za ka jin daɗin ɗan ƙanƙani ne in mota ce za ka iya awa ashirin da guda wuta ba sauka ba ne ba ba zai yi ba sai ka ga ɗan jin daɗin da kake yi a cikin ka ɗan ɗan ne in iyali ne kwanakin rigima sun fi yawa fiye da kwanakin zaman lafiya kwanakin sabani su suka fi yawa fiye da kwanakin fahimtar juna kwanakin fara'a da farin ciki su suka fi karanci fiye da kwanakin damuwa da kuma rashin zaman lafiya haka ake zaman a duniya ne za ka saka ba ɗaya duniya ta yi kai ita za ka gane jin daɗin duniya ɗan ƙanƙani ne ka kalla kai a kan kanta wata ran ba a kanka da kanka shi kake yi kawai ka tashi kana mutuwai kawai ka tashi kana kunci ba wanda ya taɓa ka ba ba wanda ya dake ka ba wanda ya zage ka ba wanda ya bar mata amma ka za ka gane mutum ya tashi yana cin magani shi a kan kanta ne haushi kawai sai yake yi dan Allah bai kaddara masa ya ji daɗi a wannan tsukin lokacin ba mun gano wannan saboda haka sai ku ɗauka duk wani abu na duniya da ka sani in dai jin daɗi sunansa to ɗan ƙanƙani ne da ka yi ƙoƙari ka bautar da rayuwarka don samun tabbataccen jin tabbataccen jin daɗi ita ce lahira isa ne ya ce wa innal akhirata kuma ku sani cewa lallai gidan lahira iya darul qarar ita ce gida na tabbata ita ce gida na zaman dindindin ita ce gidan da duk abin da ɗan adam ya riska ya riske shi har abada to shi sa a duniya dole ɗan adam ya yi takarar in kai kokari ko da kyar ka sha in ji bahaushe ya ce ai ya fi da kyar aka kama ni ka yi kokari ko da ƙyar ne ka yi kokari ka kuma jin daɗin lahira wallahi da ka ɗanɗane shi ka shiga jin daɗin da babu bakin ciki a kanka har abada in ɗan adam ya yi sakaci ya ci karo da bakin cikin lahira to ya rabu da jin daɗi har abada don duk abin da yake na lahira tabbas ne an kira shi da suna karar matabbaci saboda rayuwar da duk ɗan adam ya ɗanɗana ta a lahira to ita ce makomarsa Allah ka samu ɗanɗana daɗi a Allah ka samu ɗanɗana Allah ka Allah daɗin Allah mana Allah falalarta ka ya Allah Ta wajen ka jin gaba ya Allah Allah ka tsundu ma ma gidan aljanna. Ko shi ne a gaba ya ci gaba da gaya musu adalcin Ubangiji ta'ala gami da falalar Allah domin wannan aya ta kunshi adalcin Allah. ta kuma kunshi falalar Allah inda take magana akan adalcin Allah shine fadin sa cewa man amira sayyi'atan ku sani cewa duk wanda ya aikata mummuna guda daya fala yujza illa bi illa mislaha ba za a sakan ya masa da komai ba sai kwatankwacin ta kwabo da kwabo ina fata mun gane wannan ko mun kankantar mummuna idan ya aikata iya girman mummunan da za a bashi ba zai aikata dai a bashi mummuna biyu ba to kaga wannan ne tsantsar adalci sannan a gaba kuma sai ya faɗa adalci wato falalar Allah ya ce wa man Amina salihan amma kaga wanda ya aiki aiki na gari akan kirawo aiki da suna al'amalu salihu aiki na gari idan ya cika sharuɗa guda biyu in bai cika waɗannan sharuɗa guda biyu ba to ba sunansa aiki na gari ba sharaɗi na farko shine a yi shi alal imani wal ikhlas a yi shi bisa ga imani da yi dan Allah duk wanda ya aiki ko da Allah ake ma aikin amma shi ya yi ba dan Allah ba ba Allah ba zai ba shi ladan wannan aikin ba domin riya ta shiga shi. sannan na biyu daga cikin sharuɗa din shi ne ya zamanto aikin ya dace da koyarwar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk wanda ya aikin da ba Allah ne ya ce yayi ba ba manzon Allah ne ya koya masa yi ba to shi ma wannan yi aikin banza dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad duk wanda zai wani aiki wanda babu umarnin mu a ciki to za a mayar masa ma'anar raddu ai bi ma'ana marbutun ghairu maqbul za a mayar masa da abinsa ba za a karba aikin ba to wannan shi ake kira da suna aiki na gari Allah ta'ala ya ce min zakarin aw unsa sawa'un wanda ya wannan aikin namiji ne ko mace wa huwa mu'minun alhalin yana mumini kaga wannan shine sharadin karbar aiki din za a iya samun mutumin da ba mumini ba yayi aiki na gari sai kai ta mamaki to ai ga wani kafiri ne amma ya bude gidauniya ba abin da yake sai taimakon marayu ba abin da yake sai taimakon masu irin critical disease din irin cutar nan da ba a samun maganin ta cikin sauki sai an kashe manyan kuɗi to shi kuma yanzu gashi ya buɗe wata gidauniya yana taimaka mutane a kan wannan amma ba mai imani ba ne ba gashi ya buɗe gidauniya yana ba da tallafin karatu gashi ya buɗe gidauniya yana bin ƙauyuka yana haƙa rijiyoyi inda babu ruwa ana samun ruwa ana sha gashi ya buɗe gidauniya yana ta ayyukan alkhairi kuma amma ba mumini bane ba yaya matsayin aikin sa yake eh yayi aiki a duniya an fada an yaba shi kenan iya nan aikin zai kare a irin gobe da kiyama ba shi da dadan komai kamar yadda Allah ta'ala yake fada a yadda ke cikin suratul nuri wallazina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati yahsabuhu az-zam'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an فوجد الله إنه فوفاه حسابه والله سريع الحساب الله تعالى ce kaga waɗanda suka zamanto kafirai a amaluhum ayyukan da suke aikatawa na gari da kuke gani a duniya kasarabin kai ka ce kawalwalniya ne an san kawalwalniya ko irin abinda a hausar bauchi ake cewa wai ruwan mayu ko tuwon mayu mun gane wannan kamar misali mutum yana tafa akan titi tsakiyar rana irin karfe sha biyu karfe ɗaya karfe biyu zuwa uku nan a can nesa sai ringa hangar kamar ga wani yan karamin fada mata kamar ruwa ne ya taru shi ne ya haifar wun tsammanu ma'a wanda yake cikin tsananin jin ƙishirwa sai ya ringa tsammanin kamar ga ruwa can a gaba hatta iza ja abu har sai lokacin da ya je wajen lam ya ji an zai gaba komai a wajen fa wajen Allah inda a wajen sai fi kicin da Allah fa wafahu hisabahu Allah ya cika masa hisabun sa da a wajen mai tabuta wallahu sari'ul hisab dama haka Allah yake mai gaggawa ne hisabi haka wata ayar Allah ya ce wa qadimna ila ma amalin haka za mu tattaro musu abin da suka aikata na ayyuka na gari a duniya sai sun je za su taba bada Allahu haba'an mansura sai mu sanya shi ya zama to kamar kura ce a bar shekewa yadda ka san ka dauko bargo wanda ka sa shi a cikin du a cikin ɗaki ya shekara da shekaru kaga kura ta hau kan ko yadda ka san ana kaɗe kuran haka ayi karbu zai ta shekaru Allah ta'ala ta kare to ne Allah ya ce faula ika irin waɗannan yadkhuluna janna za su shiga gidan aljanna yurzaquna fiha za a rizqta su a gidan aljanna duk wani nau'i na arziki za ta ci za ta sha za ta ji daɗi za su more za su samu kwanciyar hankali za su samu ima za su samu masu aiki ga kuma mala'iku suna ya su da sallama akwai arzikin da ya wuce wannan Allah ka ba mu da da hisabin ba tare da an lissafa musu ba daga nan sai ayi ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد farkon wannan aya shi ne kan izifi na arba'in da bakwai in ga kirgo turo daga wasu izufukan alkur'ani daga suratul bakara tafiya ba tana tafiya allah ka samu cin magoyi allah ta'ala ya ce wa ya kauni mali haka kira'ar jumhur take kira'ar matafi'ul madani wa ya kauni maliya da sanya fataha akan yawon jumhur ita wannan aya Allah yana ba mu labari ne shi wannan mumini da yake fadar fir'auna yana ce musu wa'azi ko kuma suna jayayya da shi akan cewa a'a su ne akan gaskiya da aka yi ajiye wannan ra'ayin nasa ya dawo zuwa ga abin da suke kai na bautar gumaka da bin ra'ayin fir'auna ana ta kai tunga da shi ana ta jaɗin ja da shi to shi ne alin yake cewa da su wa ya ya ku mutane na a cikin hakan kaga har yanzu akwai mulakafa kenan akwai ja a jika akwai mutuntawa akwai tausayawa akwai girmama tsakanin su da shi dan shi ma lallaba su yake su gane yasa muke faɗa muke ƙarawa shi ne da wa kullum ya zamanto mai lallaba mutane ne dan su gane ina fata mun gane wannan ya ce wa ya kauni ya ku mutane na mali ad'ukum ila najati me yake faruwa ne me ne muku ad'ukum ila najati ni da nake kiran ku ku zo zuwa ga abin da za ku dace mana ku ba Allah ku kiyaye dokokinsa cikin haka dacewar ku take a duniya cikin haka dacewar ku take a lahira wa tad'una ni ila nar amma kuma ku yanzu kuna kira na zuwa ga wuta domin abin da kuke kai na bautar gumaka da shirka in dai ba ku butu ba ba kuka bar shi har mutuwa ta suke ku a nan to irin abin da ake cewa wan way zuwa wutar jahannama ina direct har wutar jahannama ina ba ta mun gano nan saboda ka'idar faɗin Allah ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dalalan ba'ida duk wanda ya kafirce cewa wanda ya haɗa bautar Allah da wani Allah ba zai taɓa gafarta masa ba in ya mutu a kan shi haka duk wanda ya haɗa bautar Allah da wani to ya bata bata wanda yake mai nisa Allah ta ka kare mu yace tad'una ne da akfura billah yanzu kuna kira na ne in kafarce ma Allah wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilmun in bautar bautarsa da wani cikin irin abin da ba da ilimi a kai su abubuwan da muke cewa in bauta wa tare da Allah ku ka wani annabi guda ɗaya da Allah ya aiko yake ya yarje masa ya da'awa a bauta masa tare da waɗannan gumakan babu ku ka wata aya guda ɗaya a ilmance da aka taɓa rubuta ta da sunan ilimi ba da sunan hayaniya da Magaga ba a'a da sunan ilimi rubutacce wanda malamai an rasu kuna fil ilmi suka duba suka gani suka ce eh wannan ilimi ne a kawo ko guda daya da suka ba cewa ya halatta abota wani tare da Allah kaga ma ne da ilimin din Abin da kwata kwata ba da ilimi a kai wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghaffar yace alhalin ni kuma ina kiran ku zuwa ga bautar Allah mabuwayi wanda shine ya buwayi kowa ya gagaru kowa wanda yake saman kowa da abin da ya aikata ba mai tuhumarsa amma kai bawa in ka aikata sai Allah ya tuhume ka al-ghaffar wanda yake yawan gafara ga bayi yace la jarama ko shakka babu annama ta da ni ilaihi. abin nan da kuke kira na a kansa kuke kira na in zuwa gare shi na bautar wani Allah laisa lahu da'watan fid dunya wala fil akhirah wannan abin ba shi da wani matsayi na abauta masa ba shi da matsayin da zai yi kira a bishi fi duniya a duniya wala fil akhirah balle kuma a yinin gobe alkiyama ba shi da wani matsayi a lahira kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa a da cikin suratul ahqaf wa man adallu mimman yad'u min dunillahi babu wanda ya bata a ban ƙasa fiye da mutumin da yake kiran abauta wa wani koma baya da Allah man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah irin abin da ba zai taɓa amsa masa ba tun a duniya balle a yin gobe alkiyama duk gumakan da suke bautawa ko suke roƙo ba su taɓa amsa musu ba tun a duniya balle a yin gobe alkiyama shi yasa Allah ya ce wa hum an du'a ilim ghafiluna kuma su dangane da makiran da ake musu sarrafa gunki ne sangaran dam ina zai san kana kiransa mabaci ne ya riga ya mutu an binne shi a kabari baya motsi baya ji baya gani ina zai san kana kiran ba kaga umma an du'a idan gafilun din kenan wa za bushra nasu kuma lokacin da aka tashi mutane a yin gobe ka kanu lahum a'da'a za su zame muku abokanan gaba wa kanu bi ibadatihim kafirin kuma za su kafirce ma abinda kuka yi musu na bauta a gidan duniya haka ayat da ke cikin suratul fatir ubangiji mai girma ɗaukaka ya ce in ta li'uhum in dai kun kira su la yasma'u du'a'akum ba za su taɓa jin kiran ku ba ba za ta amsa ku ba Allah ne ya ce ku kira shi yana yi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum kamar yadda za mu gani a wannan sura wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun haka Allah ya gaya mu to shine in tad'uhum la yasma'u du'a'akum in da za ku kira su ba za su taɓa jin kiran ku ba walau sami'u inda a ce mutane kuke roƙa kaga sun suna bi ko to mastajabu da su ba su isa an samu kiran kuwa. yasa ayat da ke cikin suratul ra'd ubangiji bai jima daukaka yake cewa innal ladina yad'una min dunillahi haƙiƙa waɗanda suke roƙa koma baya ga Allah la yastajibuna lahum bi shay'in ba sa amsa musu da komai illa ka ba su bi kaffaihi ila mai li ga fa wa ma huwa bibalighi sai dai fa sai Allah ya musu irin abin da ake faɗa yanke hanzari yanke hujja sai dai fa irin kamar mutum ne ya je bakin rijiya mai gaba dubu ya miƙa hannunsa wai ya cewa rijiya ina jin ishi ruwa mai komon ruwa in sha wai yana jiran ruwan ya taso ya zo bakinsa zai zo ba zai zo ba shi sa na ce wa mako da ba ni ruwan da ɗaya ba zai zo bakinsa ba wa ma du'a'ul kafiri na illa fi dalal ku sani cewa roƙon kafirai ba a kan komai yake ba sai akan me sai fata shine a nan wajen yake cewa da su la jarama anna ma tad'una ne ilayhi babu kun kokonto ko shakka babu abin nan da kuke kira na kuka ce in bauta masa ko in riƙe shi laisa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah ba shi da wata da'awa ba shi da wani abun amsawa in yayi kira ba wanda zai ji shi in shi aka kira baya amsawa fid dunya a duniya wala fil akhirah ko a gidan lahira wa anna maraddana ila Allah kuma ku sani cewa makomar mu tana ga Allah subhanahu wa ta'ala da mu da ku da su da Allah zai mai da mu zuwa gare shi wa annal menene wa annal kuma lallai waɗanda suka wuce gona da iri cikin sabon Allah hum ashabun na waɗannan su ne ma'abuta wuta Allah ta'ala ka kare to daga nan sai yanke musu hanzari yanke musu hujja ta ƙarshe yace da su fasa ta korona ma a ƙuri da da sannu za ku tuna abin da nake gaya muku a lokacin da tunawa ba za ta yi amfani ba a lokacin da da na sani kiyya ce a baya take ba ma a ganin ta balle a amfana da ita mun gane wannan fasa taskuruna ma aqulu lakum da sannu za ku tuna irin abin da nake gaya muku wa ufawwidu amri ila Allah kuma ni na mika al'amura na zuwa ga Allah inna Allah basirun lallai shi Allah bai gani ne bil ibadi dangane da abin da bayan sa suke aikatawa daga nan sai ayata gaba فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وبين تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا sai Allah jalla wa ala ya kare wannan mumini din daga munanan abubuwan bakircin da suka kulla mummunan bakircin su da mummunan dabarar su ta cutar da annabi Musa to ubangiji ala shi ya kare shi abin da hakan yake nufi suka ce shi kadai ne a cikin rundunar fir'auna wanda Allah bai halakar da shi a cikin ruwan nilu ba kaga Allah ya kare shi daga azaba a gidan duniya ya kare shi daga sharru wasu kuma daga cikin malamai suka ce fa waqahu Allahu sayyi'ati ma makaru a lokacin sun yi kokarin su kashe shi a lokacin sun ga wa'azinsa ya yi yawa aƙida ta kama zuciyarsa ya tafi ya tabbatu ba za su iya tumbuke shi ba da haka mai yarje suka ce kawai a kawar da shi to sai ubangiji mai girma ɗaukaka ya kare shi daga wannan mugun tanadi da suka yi masa na su kashe shi to shine sai ubangiji mai girma ɗaukaka ya ba shi kariya to da wancan ma'ana da wannan ma'ana da ayar za ta iya ɗauka domin lallai shi baya cikin waɗanda wato ainihin aka halakar kamar yadda ibn abi hajim Allah ya karsa misalin rahama a cikin littafin sa na tafsiri haka imam sufi shi ma a cikin littafin sa na tafsiri daga abdullahi dan abbas sun kawo cewa babu waɗanda suka tsira a cikin mutanen fir'auna sai mutum uku mutum na farko ita ce matar fir'auna don dama ita ta roƙi ubangiji mai girma ɗaukaka ya kare ta daga sharrin fir'auna ya kare ta daga sharrin azalimai ya kare ta daga azaba Allah ya gina mata gida a aljanna kamar yadda ubangiji mai girma ɗaukaka ya ce baraballahu masalan lil ladina amanu imra'ata fir'aun in qalat rabbi ibn li indaka baytan fil janna ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين kaga su ne dai mutane azzalimai to ita wannan Allah ya tsiratar da ita mutum da Allah ya tsiratar da shi to shi ne wannan mu'minu al fir'aun Inda gashi a anan Allah yake fawtahu Allah sayyi'ati atima makaru sai Allah ya kare shi daga mugun makircin da suka kulla masa ko kuma Allah ya kare shi daga mugun makircin su suka fada cikin makirci din Allah ya halakar da su shi kuma ya tsiratar da shi mutum na uku da suke kawowa shine mutumin nan da ya zo yi wa annabi musa nasiha yake cewa innal mala'a ya asamiru ya ilai ya atamiru menene ya atamiruna bika ya mutanen gari sun hadu suna nan suna neman ka za su kashe ka fakhruj inni laka minan nasi yi ta ina maka nasiha suka ce to shi ma kamar yadda eh, eh, ibn abi hatim da imam sufi a cikin sabon su na tafsiri suka kawo ruwaya daga abdullahi dan abbas suka ce shi ma wannan allah ya tsira da shi mun gane wannan to a gaba allah ya ce wa haka bi ali fir'auna ul azab sai allah ya afka iyalan fir'auna anan ana nufin fir'aunan da iyalansa iyalansa anan ana nufin majiyansa domin akan ce fulanin wa alihi ana nufin fulanin wa atba'ihi wala da majiyansa kamar yadda kuma a cikin harshen larabci akan ce fulanin wa ahalihi ana nufin fulanin wa ashiratihi wane da iyalan gidansa mun gane wannan to a nan wajen wa haka bi ali fir'aun kama a cikin suratul baqara wa idna jaynakum min ali fir'aun ay min fir'aun wa atba'ihi muka tsiratar da ku daga fir'aun da mabiyansa a nan ma wa haka bi ali fir'aun ay bi fir'aun wa atba'ihi muka afka fir'aunu da shi da mabiyansa zuwa ga su'ul azab mafi munin azaba wannan munin azaba din ita ce azabar da ubangiji ta'ala ya yi musu a gidan duniya ta yanda a gidan duniya Allah ta'ala ya halakar da su a cikin kogin nilu suna ce suna gani dan adam yana ji yana gani ta karfin tsiyarai ya fara cikin gidan ba a ba karamar azaba ba ce ba ina fata mun gano nan to shi ne sai Allah a gaba yace annaru a raiha sannan kuma ga wutar jihar na macen kullum za a ringa fuskanto da su ita wuduwan wa'ashiya da yamma da safiya kuma da yamma wannan aya tana ishara ne zuwa ga azabar kabari kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa a hadisin Abdullahi dan Umar yake cewa idan mutane suka shiga cikin kabari ɗan aljanna kullum da safe sai Allah ya nuna musu gidansu na aljanna kullum da yamma sai ubangiji ta'ala ya nuna musu masaukinsu na aljanna za su jiyo kanshi za su ji daɗi za su samu arziki daga gidansu safe da yamma haka su ma ɗan wuta kullum suna wayar gari sai an nuna musu an ce to ga hukumar nan lokaci ake jira kar ku fada haka da yamma kullum sai an ko musu da wutar jahannama sun ganta ana ce musu cewa ga makomar nan ciki za ku fara wannan shine ma'anar annaru yu'rabuna alaiha wutar jahannama ce za a rinka bijirto musu ita guduwan da safiya wa ashiyan da kuma yaumaci sannan a yinin gobe alkiyama bayan an gama hisabi wa yauma taqumu sa'a a yinin da za a tashi alkiyama za a ce adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab za a ce da mala'iku ku shigar da iyalan fir'auna ma'ana fir'auna duk wanda ya bi ta tafarki irin nasa da duk wanda ya biye masa a cikin kafirci ku shigar da su zuwa ga mafi munin azaba mafi tsananin azaba Allah ta'ala ka kare daga nan sai na gaba وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد dan kuma Allah ta'ala yana ba da labari gashi har an tashi kiyama gashi har an yi hisabu gashi har an ba makoma mummuna sun shiga wutar jahannama kai ga irin tattaunawa da suke a cikin jahannama wanda yake nuna maka mu'jizar alqur'ani ɗazin nan ya gama ba ku labarin abin da ya wuce a baya domin duk labarin wannan mumin alifir'an din ai an yi shi a baya a tare a cikin kuma labarin mun tsinci abin da zai amfane mu a yau to yanzu kuma alƙur'ani yana baka labarin me zai faru gobe an ba alƙur'ani ba ba wanda yake wannan saboda zancen Allah ne ina fata mun gane wannan kuma abin da zai ƙara nuna muku gaskiyar alƙur'ani da girman mu'jizar alƙur'ani idan alkur'ani fa ya tashi magana da abin da zai faru gobe hatta haruffan da wanda za su yi magana sai Allah ya gaya maka in an aljanna ne da irin yaren da za su yi magana sai Allah ya faɗa in yan wuta ne da irin yaren da za su yi magana sai Allah ya labarta dan Allah ya nuna wa dan adam alqur'ani yana da mu'jiza alqur'ani littafin gaskiya ne kuma ya gajiyar da dan adam ya nuna masa shi ba a bakin komai yake ba yo in a bakin komai yake ya da aka bada labarin kafiri ga abin da zai ce a kiyama ai an bashi sakar amsa a duniya in an je lahira ya rufe bakin sa kai ya fada mana ya isa ina ba ta mun gano dan a nuna masa gajiyayye ne in an je yadda ake so aka zai fada ina ba ta mun gano wannan to shine Allah jalla wa ala yake cewa wa iz yatahajjuna fil nari kuma ka tuna ka ambata ka labarta wa al'umma ya ma'aikin Allah lokacin da sun yan wuta za su rinka jayayya da junansu a cikin wutar jahannama fa yaqulu afaru sai ka jarauna na suna faɗa lil na takbaru ga waɗanda suka yi girman kai waɗanda suka ɗaura wa kansu rawanin siya suka ce mu ne shugabanni mu za a ba a samu nasara mu za a samu mu za a ba a samu falala mu ne masu bakin bada a ji mu ne masu kaza mu ne masu kaza duk suka ga wannan cika bakin a gidan duniya saboda haka sai rauna nan su ce da su inna kunna lakum sab'an ku tuna ba a gidan duniya ku mutane ashe mun kama kamar wala ashe mun kun dora ma ake kandera ake cewa eh, kun dora mu ake kandera ashe sakire shi muka yi muka kama ganye inna kunna lakum taba'an kan kuma manta fa a gidan duniya ku muka kasance muna bi fa hal antum muqnuna anna nasiban minan na, shin dan Allah a yau za ku iya wadatar da mu da wani kaso na azabar wuta ma'ana ku dan dauke mana a tsara muku su ne manya shi kuma babba ai juji sai ke ɗaukar lafu ko ba haka ba saboda haka ku ɗan bai mana mana ko azaba ta awa biyu ne mu mu huta ko a ƙara muku da ita za ku yi mana wannan alfarmar ƙalar da jinan take kafin ma waɗancan sarfa bakin yasa alqur'ani bai ce wa qala ba sai ce qala allati nastakbaru na ba suna iya wuya har su yana kusa magana tana kan bakin su take sai suka ce da su waɗannan da suka girman kai suka ce wa darona na inna kullum biha yau ba wanda ya yana ina ta mun gane wannan da mu da ku duk muna cikin bala'i saboda haka kowa ta kansu eh da su da su ban siya ne akan wajen lawa da su da su can da suka dako eh, da su da su duk suna ciki in na kullum biya suka ce da su da su duk suna cikin azaba saboda haka ba wanda ya kwari kamar yadda Allah ya faɗa wata ayat da cikin suratul azab li kullum bi'i kowanne za a rurrubanya masa azaba suka ce inna Allah qad hakama bainal ibad to nan kuma suna ikirari da adalcin Allah suka ce ai ba wani ba Allah ya yi hukunci tsakanin bayi za ka yayi mana hukunci ya muku hukunci kowa ya je ya rike abin da ya samu na rabon azaba mun gane wannan wa qala وقال الذين في النار خزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال wannan aya sai ta nuna lokacin da su raunana suka nemi alfarmar manyansu a kan su ɗan rage musu wani nau'i na azaba suka ƙi daga nan sai suka canza shawara sai suka tafi wajen mala'ikun da suke gadin wutar jahannama wai su tun da mala'ikatul na ne suna da kusanci da Allah to ko su za su neman musu alfarma a wajen Allah ko da a sati ne a cire musu rana daya a samu hutu na azaba saboda tun kafin a je ko ina bala'i yayi bala'i musiba ta yi musiba tun kasa jurewa Allah ta kare mu amin Allahumma sarif anna azaba da inna azabaha kana zarama innaha sa'at mustaqarra wa muqama shine Allah yake cewa wa qalan ladina finna sai waɗanda suke cikin wata tubutu baki su ci ta iya yi wa rauna nan ne dan anan an nuna su suke da bakin magana su suka fara magana ta iya yi wa kuma da manyan da kananan ne da waɗanda aka bi da manyan ne waɗanda aka ba akan ɓata da waɗanda suka bi su akan ɓata da duk wannan wanda ya tabbata ya shiga cikin wata jahannama suka buɗe baki suka ce bai fazana fi ga waɗanda suke gadin wutar jahannama na mala'iku ud'u rabbakum furuki ubangijinku yukhaffif anna yawman min al'azab ya sassauta mana ko rana ɗaya ne a ɗauke mana azaba kaga anan wajen sai suka ce ud'u rabbakum furuki ubangijinku kaga sai a nan wajen akwai nuna gajiyawa irin ta ɗan adam da kwaɗayi da yadda taurin kansu da girman kansu ya zama ba a bakin komai ba yau sun wulaƙanta. ba su ce udu'u rabbakum lana ba ku roƙar mana ubangijinku ba a'a su sun san ba su da wani matsayi a wajen Allah sun san ba su da wani mutunci a wajen Allah sun san ba su da wata daraja da Allah zai kalle su sun san wulaƙantattu ne su saboda haka sai suka ce udu'u rabbakum ku da kuke da girma a wajen Allah ku mala'iku ku da kuke da bakin faɗa a ku da ku taɓa saba wa Allah ba ko dodo rabbakum ku roƙi ubangijin kaga nan ba su aka nema alfarma ba dan sun san in sace nema mana alfarma tun daga nan sun san al'amarin su ya lalace alfarma ba za ta samu ba Allah ya samu da me yake nufi yukhaffif anna yawman min al'azab suka ce su roƙa musu ya sauƙaƙa musu yawman yini ɗaya min al'azabi na daga azaba kada wato ainihin a azabtar da su to sai a lokacin sai mala'ikun su ce da su qalu sai su ce da su awalam taku ta'atikum rusulukum bil bayyinat shin manzannin ku kasance sun zo muku da hujjoji ba kamar da ya faɗa a cikin suratul mulk kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya ajikum nabir qalu bala qad Ana, nabirun fakazzabna wa qulna ma anzala Allah min shay kamar yadda ya faɗa a ayat da ke cikin suratul zumar da muka karanta wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى قد والله أني wato jikin ta kaura ta yi la'akari kun ta ba samun gado an kai to shi ne a nan gwadon suka ce kalu sai mala'ikun su ce da su awalam ta kusa a cikin rusulukum bil bayyana shin manzannin ku dama ba su zo muku da hujjoji mabayyana ba ba su muku wazi ba su muku gargadi ba ba su karantar da ku ba ba su koyar da ku ba ba su gargade ku ba kalu sai su ce bala wallahi sun gargade mu sun mana wa'azi sun karantar da mu sun nuna mana gaskiya amma mu muka ibin gaskiya Shi ne abinda sun mulki tace fa atarafu bi bihin a lokacin za su yi ikirafi da cewa laifin nasu ne su suka yadda suka yi wannan laifin a raƙin kansu ba wani da su ba to idan sun faɗa haka sai Allah ya ce sai mala'ikun su ce da su fado'o to in haka ne tsarin sai mala'ikun su ce da su fado'o in haka ne to ku ku roƙa da kanku ba bakin roƙo kuka bi mu ai ku bi mu bakin roƙo ba tun da har kuke da bakin ku yi magana ku ce mu roƙa muku Allah a shekinan kuma za ku iya roƙar Allah da kanku to kaga wannan suna gaya musu ne istihza'an suna gaya musu ne dan su yi musu izgili ina fata mun gane wannan dan sun san in so roƙa din ma Allah ba zai amfani ba kuma su ƙara cunkusa musu bakin ciki don akwai bakin ciki da inda za ka je neman alfarma a ce ba za a ma ba kaga wannan ba ƙarfin bakin ciki ba to da aka da suka ce musu fadu to ku ku roƙa sun san wannan injili ne sun san cewa in ba su roƙa ba za a amsa musu ba sannan kuma cewa ba za su roƙa musu wannan kuma sun cusa musu bakin ciki a ƙarshe Allah ta'ala ya ce wa ma du'a ul na illa fi dalal shi roƙon kafare ba a kan komai yake ba sai a kan ɓata ko dai ya zama to abin da ake nufi da cewa roƙon kafare a kan bata yake a duniya dama ai duk addu'ar da suke tabbata shi dan ba su iya roƙon Allah ba a duniya sai dai su roƙi wani Allah roƙon wani Allah kuma bata ne to da za su buɗi baki a lahirar ma su ce za su roƙa to sai Allah ya hana harshen su su roƙe shi sai dai su roƙi wani sa kaga sun yi addu'a ma dai ƙara bata za su kenan saboda haka ta'idar Allah da lokacin da Allah yake ta lallashin ɗan adam yake ta bashi kofa yake ta bashi dama yake ta gayyato shi zuwa ga ibada zuwa ga addini ɗan adam yana buntsirewa yana kaucewa yana dagewa yana kin to akwai kuma lokacin da Allah zai rufe ƙofarsa. sai kaga dan adam yana so ya ba Allah amma da ke bana kaga akwai musibar da ta kai wannan ko kallon kai. ana kiran su tafi yaƙi duk yaƙin da za a je sai su shiryo zancen ƙarya sai su gaya annabi sallallahu alaihi wa sallama da sunan uzuri haka suka ji zuwa yaƙin kandar, haka yi suka ji zuwa yaƙin shi ne yaƙin Kandar, haka suka ki bin annabi sallallahu alaihi wa sallama yaƙin khaybar haka da tabuka ta zo suka ki bin annabi sallallahu alaihi wa sallama haka wasu suka ki zuwa yaƙin hudaybiya ko kuce sulhul hudaybiya duk haka suka ki to da aka zo za a tafi yakin tabuka suka ƙi zuwa zan ta uzurin ƙarya a wannan lokacin sai Allah ya ce ya rufe musu kofa Allah ya ce ya gaya musu cewa lan takhruju ma iya abadan wa lan tuqatilu ma iya aduwa daga yau an rufe alfarmar duk inda annabi sallallahu alaihi wa sallama zai je ko dogon zango ko gajeren zango ko karamin bulaguro ko babban bulaguro lan takhruju ma iya abadan ba za ku kara dina ba akwai musulman da ta kai a ce annabi yana cikin al'umma an ware wasu an ce ba za su raka shi ba ka tsanci kanka a cikin tawagar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin tsayar ke ai wannan sharadi ne to amma sai aka ce ba za su ƙara zuwa ba Ku kalli falala ta jihadi in mutum ya je an kashe shi ya samu shahada in ba a kashe shi ba ya samu ganima amma aka ce walan tuqatilu ma iya aduwa ba za mu kare yakar abokan gaba da radadi ba to haka fir'auna shi ma ba yanda ba a yi masa wa'azi ba annabi musa ya yi wa'azi annabi haruna ya yi wa'azi mu'minun min ali fir'auna ya masa wa'azi bi ya iji sai lokacin da halaka ta roke shi zai imani hatta idza adraka hul gharqu qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina wai yanzu ne na yi imani a rana tsaka ni ma na zama to cikin musulmai Allah ya ce al'ana wa kada sai ka kabul wa kunta minal muslimin duk irin barnar da kai a baya duk irin fasadin da kai da sabon Allah da kai a baya shikenan yau cikin arha sai a ganin damar ka sai a radin kanka sai da gumuce gumu sai da wahala ta zo sannan sai ka ce kai imani Allah ce ban karbi imani kawai mun gano wannan to haka su baya yake shi ma yana da ƙofa, lokacin da ake kiran bawa so tuba a je munanan ɗabi'u so ka ɗauki kyawawan ɗabi'u wallahi dama shi Allah ya ba ɗan adam akwai lokacin da ko ya tuban Allah ba zai karɓi tubansa ba shine lokacin da ya zo gargarar mutuwa alamun mutuwa suka fito masa ko ya je ya haɗe cutar da daga ita babu wanka sai mutuwa to a lokacin ko ya tuba Allah ba zai karɓa ba dan an san ba dan Allah ya tuba ba ai yan bariki ma sun gaya masa magana suka ce wannan tuban nasa ba lada don sun ce kowa ya tuba dan wuya ba lada wannan ba yaran dan iska ma fa kenan dan iska ma sun fahimci cewa kowa ya tuba dan wuya ba lada shine abinda Allah yake faɗa ayar da ke cikin suratul nisa'i وليست التوبة للذين يعملون السوء حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ويسيري كمتوى sannan sai buɗu ba ke ce wai yanzu na tuba Allah ce ba zai karɓi tuba a wannan lokacin ba to shi sa anan Allah ya ce wa ma du'a'ul illa fi balal addu'ar kafirai dama ce inda za su buɗu baki din ma Allah ba zai ba su dama su roƙi Allah ba sai dai yadda suka saba roƙar wani Allah sai dai su roƙi wani Allah saboda ka'ida al'azabi bil khawashi abinda ka gina da shi akan aiki da shi ake cika masa in ka ga dattijan arziki to daga ƙuruciya ya samu arziki in ka ga tsohon banza daga ƙuruciya ya zama mutumin banza ina ba fata mun gane wannan wannan ita ce ka'idar rayuwa muna roƙon Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta ka ba mu lada wanda muke kuskure ko tutuban harshe ubangiji ta ka yafe mana Allah ka gafarta mana zunuban mu Allah ka yafe mana kurakuran mu Allahumma ghfir lana dhunubana ma qaddamna min wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna ya rabbal alamin اللهم اعز الاسلام wal واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين في kulli مكان ya رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم أحسن آقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعادله ما علمنا منه وما لم نعلم وقدر لنا الخير حيث كنا اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اقض الدين عن المدينين اللهم اقض الدين عن المدينين اللهم